Wala da kika gani da kai ni ba saki nake. Ajin mu ɗaya da baba ta ji atom. Abin da isa kar ki ji na ce university. Ki zaton wata university ta karatu to daga gona nake. Mu yayan talakawa university mu gona. Mu je mu bade ta da taki mu yi shuka in gyaɗa ta yi mu rora in gero ya yi mu yanka. Mu yi da mu ye. Kuma banda abin ki ki tsaya mu gama zance. Eh fati ke. Eh mu ne ga mu haka kuma baki. baki haka shekiya mai ruwan mai wada kuma zai kika ah haka za ki mun mun yi magana rimi rimi za ki da tsagoyin kirkina na yi magani ki wadaki mahaifinta haso yake haso yake a ka da mangwaro ya tsini na banza amma ka ji ma da ita hada wani eh, daga gidan daga gidan kuwar fati kuɗiya ciya wallahi tallahi ina son ta wallahi tallahi je wallahi gaba ɗaya je wallahi tallahi wallahi tallahi ka la ilaha illallah wallahi wallahi wallahi tallahi ki san wallahi ko wata ta ce wallahi wallahi sai na ba wallahi kar kuma in bi sawun ta fata hada ni da gayu sai mun dukan tsiya kai wallahi tallahi sai na fita Wala wallahi tallahi wallahi wallahi ki san wallahi tallahi